وفي الأرض آيات للموقنين أبايا كسا با أبن Allah ya sanya a kanta na duwatsu da tekuna, da ƙoramu da bishiyoyi da tsirrai da dabbobi akwai dalilan da suke nuna ikon Allah ga masu sakankan cewa Allah shi ne mai halitta mai surantawa.